Sashen Hausa na Studio Kalango sun gabatar da labarai dai karfe 5 da minti 45 daga nan ya yamai. Masararo Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Juma'a 13 ga watan Satumbar na 2024. A cikin shirin zaku cewa yau 13 ga watan Satumbar ranar Afirka ta fusaha ce da kuma ilimin kirkira. Muna tare da bayanin ministan kasuwanci da masana'antu. A daren Lahadi mai zuwa za a raya daren Maulidi wato domin tunawa da aihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu ji yadda shirye-shirye suke a garin kyauta rahoton musamman na yau zai mai da hankali akan ayyukan sarko ko makama kifi na gargajiya kamar sauran kasashen afirka a yau niger na tunawa da ranar afirka ta fasaha da kuma ilimin kirkira karo na ashirin da biyar wannan ranar an ware ta ne don baiwa kasashe al'umma da kuma abokan hulɗa damar yin nazari a kan lamuran da suka shafi ci gaban fasaha ta hanyar ƙirƙira abubuwa da kuma kawo sauyi saidu asuman ministan kasuwanci da masana'antu ya yi jawabi albarkacin ranar kamar haka Taken bikin wannan shekara shine 'yancin mallaka da zuba kuɗi kan ƙirƙirowa a Afirka domin a samu wata siyasa ta kimiyyar zamani mai inganci. Yana da muhimmanci a aza'ar tambaya kan zuba kuɗi kan ƙirƙire-ƙirƙire da ke kasancewa ne muhimmin batu. Dalilin zaben taken wannan shekara ƙasar mu a matsayinta na mamba ta ƙungiyar masu 'yancin mallaka ta Afirka OAPE tana amfani da wannan rana domin wadda kan masu ƙirƙirowa masu bincike malaman jami'a da kuma shugabannin PMA da masu kirkiro mahajoji na ƙasa kan kayayyakin da aka zuba kuɗi da aka sanya musu a gaba. Taron Maulidi domin tunawa da ranar aihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wakana a daren Lahadi mai zuwa a garin Kyota da ke gundumar Boboi. Wannan biki duk shekara yana tattara dubannin mabiya addinin Musulunci don gabatar da addu'o'i da karatun Kur'ani mai girma. shak-barham Abubakar Hasumi, shugaban kwamitin tsare-tsaren Maulidin, ya muna karin bayani akan shirye-shiryen. Maulidi da ake yi a Cota yana hada al'umma wajen miliyan ɗaya da suke halarta. Shirye-shiryen sun kusa kamaluwa a cikin dukkan gidaje da sassa na karɓar baƙi masallatai komai ya kammala. Garin ya ɗauki harami an fara shagugula. Sai dai bambanci a wannan shekara akwai hanyoyi da dama da suka katse saboda wahalar hanyar ga masu zuwa ta mota ya sa wasu ba za su samu damar halarta ba zai kasance maulidi ne na saloli da addu'o'i domin roƙon allah ya saukar da rahama ga ƙasashe uku na is a gwagwarmayar da suke yi don a samu cikakken 'yanci domin a samu zaman lafiya ko ina. A birnin Kwanne jihar Tawa ruwan majiya sun mamaye makabarta wani lamari ya yi sanadiyar faɗuwar kaburbura da dama. domin karin bayani asumar musa ya tuntubi shugaban kwamitin sa ido abubakar abdu abin da kawo makabarta tun jiya mun samu labarin majiya ta yi ambaliya nan cikin gidajen duk waɗanda a can daɗa kwalliya ta muka zaburo tun jiya alhamdulillahi tunan da jagorori na kwamiti duka na karcen ga goma jiya masha Allah mata da maza jiya an ba da himma sosai bisa sosai to mun samu wasu masu hannu da shuni guda biyu na kwanni sun ɗauki nauyin ko shiga ɗari aka ci ko shiga nauna sun ce a ci gaba da kawowa dan ganin wanga abu an samu bakin zare a samu abin kuma abin kuna gani masha Allahu abin ta ƙari na shike ya huce tunanin mutane nan kaburra cikin ruwa suke da kyau da kyau kuma ta na nasu saboda duk aikin da ka san ma mun yi shiya to an waye gari ko da mun ka zo duk wannan ruwa sun haye shi nace ma har aikin da mun kai shiya buhu ya haɗari ne wanda an ka jira gina biyu an ka ɗauko to duk babu ko ɗaya ko da mun ka to da su hanga ruwa ka ba a magana faɗa cikin faɗa na ma aiki kana ganin masha Allahu tsakanin mata aure tsakanin yan mata tsakanin samari tsakanin daɗa da lattijawa duka kana gani ga sunan kowa ya zo gyara inna ɗan shi yake ko shi kan shi ko baban shi kahin mu mu zo a mai sama da iyalai 2,500 da ambaliyar ruwa ta ratsa da su bana sun sami taimakon abinci da suka hada da buhu biyu na hatsi da kilon sukari kowane iyali wanda gwamnatin nijar ta bada wasu daga cikin waɗanda suka sami taimakon sun bayyana farin cikinsu a zantawarsu da abdullahi maina mun samu abinci alhamdulillahi mun gode ma Allah ma gwamnati godiya da Allah bin gisa ya karuwan sama mun taimaka mu mun ji daɗi mu duka al'umma gege muna gode musu wanda ba ji sunan su ba kowanne ya kwantar da hankali shi dai an rubuta sunan kan Allah ya yarda zaka ji sunan ka duk wanda sunan shi kenan bai fada kasa ba kowa zai sunan shi sai dai rashin hakuri yayi yawa amma kowa in yi hakuri zai ji sunan shi babu wanda aka da sunan shi duk sunan da aka rubuta kowa sai ya ji sunan shi da ikon Allah gidana ne fadi da katanga aka zo aka yi rubuta mu suna ya fito gidan bai taba rushe ban ba wannan karan ba hatsi buhu biyu muka samu mun gode sosai kwarai da gaske mun yi farin ciki sosai muna gode duka ruwa cinye mu haka muke so godiya muke Allah ya sa albarka haka ake so a rinka diba mu talakoki a rinka jara musu wannan ma ba laifi mun gode da mana bana wato ta shekarar 2024 na da kyakkyawan alamu a gundumar madawa da ke jihar tawa shugaban ma'aikatar gidan gona a gundumar musa saminu ya bayyana cewa wato kafin kwanakin goma farko na watan Satumbar ƙauyuka da dama sun soma girbin hatsi da dawa. Ga hira shi da wakilinmu Hamza Nomau. Lalle damuna ta tabbana da ta zo mana kuma da kowa ya gani ba ɗaya take da shekarun ba amma Allah da ikon shi ga shi, ba mu kai sha biyar ma ga watan Satumba ba Allah ya sa mutane na nan yankan hatsi wasu suke yi wasu suna girbar su a farko eh damuna ta ɗan so ta ɗan ba da tsoro amma allah da ikon shi da ruwa suka dawo sai ba a samu yankin ruwa ba da aka yi shibka ba a samu shibka ta mutu ba shibka ta dore haka muke ta yi haka muke ta yi hawan ga lokaci kuma allah da ikon shi ka gani lokacin da harshen mu suke son ruwa lokacin da suka yadda da ne kuma Allah ya kawo ruwa ya yi ta yi aka yi ta yi kaga hacin masu suka ne kaga wannan wannan ruwan da aka yi sun kawo muna ragisa kwarai bisa kan abubuwa da yawa kuma alheri gashi ne ya tabbata ga gonaki lalle ka san harka kwari ta danganta da ruwa in suka yanki aka yi 'yan kwanaki ba a yi ruwa ba to gama nawa ba mu samu wannan abu ba kenan an samu ruwa kai da kai wannan ruwan ka daga shi yasa kwaron da ya kyankyasa kyankyasar ruwa suka kashe su a jiya alhamis sha biyu ga watan september aka horar da masu ba da horo a kan nauyin da ya rataya kan matasa a game da jagoranci da kawo sauyi a fannin tsaro a nan yamai wannan horon zai ɗauki tsawon kwanaki biyu ana gudanar da shi wanda a sakamakonsa matasa daga dukkan jihohi takwas na Nijar za su sami horo a kan batutuwa da dama na wannan lokaci. Makutar Sayyabu Abdu jami'in kula da bi da sau da kafa a cibiyar da ya yi wa Rafiya Abdullahi Musi karan haske. Euh, Zaman taro ne na ƙara ma juna sani zuwa ga masu bayar da horo tare da ban hannun ƙungiyar matasa ta ƙasa wanda ya hada da ƙungiyoyin matasa daban-daban wanda suke a kan fannin shari'a da jagoranci. karan farko ya shahi ƙungiyoyin matasa na birnin Yamai wannan gamin kuma zai karkata kan wanda suke cikin jihohin ƙasa. Ma'anar ita ce idan sun koma jihar su su masu wayar masu sauran matasan kai kan mahimmancin zaman lahiya tunda abu ne da ya shafi kowa da kowa kwararru da dama sun gabatar da lakta kan fannoni daban-daban an tauka muhawara inda kowane ya ba da ra'ayin shi da kuma abun da ke damun shi a gidan likitar ƙauyen kwartagi ta ɗaya da ke karkashin ƙaramar hukumar bengu gundumar gaya al'umma ta gane muhimmancin zuwa asibiti don neman magani sakamakon wayar da kan jama'a da aka shayi amma duk da haka gidan likitar na buƙatar tallafi madam haruna murtanatu shugaban gidan likitar ta yi wa fadil alu karin bayani yanzu dai alhamdulillah mutane su ya waye da in ka ga mutum ya zo likita sai dai in cutar ta kai in taha amma yanzu ko da dan ciwon kai ne sai ka zaburo kamar wannan yaron saboda dan kurjin da ya hoto mishi kunga an kawo shi likita amma da har sai kurjin ya kai ga wari sannan ne za a zo asibiti ayyukan da nake yi suna da yawa tunda ina ma 'yan malati magani kuma in mata masu ciki sun zo ina yi musu awo in kuma haihuwa ce ta zo ina tsekan su ayyukan sun yi wa ga mutum ɗaya da sun samu ni in samu mataimakiya tunda ba da hutu duk rana ta Allah ko da dar ne aka samu dan malati ko kuma mai haihuwa dole sai ka taso ka zo amma in kana da aboki sai ku yi tsari ta yadda in ya zo yau kai kuma ka zo gobe tun can an ce min mutum biyu ne suka zauna a nan daga baya suka tahi da na zo na yi ta aika wasu wasiƙa ta in samu aboki amma abun ya ci tura. bisa ƙuduri mai lamba sifili sifili 62 na ma'aikatar firayim minista a ran 28 ga watan otun 2024 an kafa wani kwamitin da zai yi nazari a game da batun ƙayyade farashin karatu a makarantu masu zaman kansu daban-daban a nijar jiya 12 ga watan september aliyu hassan samna sakatare janar na ƙungiyar malaman makaranta na ranar makarantu ya yi wa Ali Sani la ƙarin haske. au niveau des privés aujourd'hui. A fuskar makarantu masu zaman kansu a yau sun mai da makarantun boko kasuwanci inda wasu makarantun boko masu zaman kansu ba tare da tsarin karatu mai kyau ba suna saka kudin makaranta barkatai. Muna tsammani ya kamata a gyara ta hanyar duka abinda da hakan yake iya kasancewa domin shata farashin kudin makaranta a cikin makarantun boko masu zaman kansu. Za mu ci gaba da aikin wannan kwamiti a wannan shekara kuma abin da za mu tsaida za a aiwatar da shi a wannan shekara. Al'ummar Kamilar Tubu za ta gudanar da shagular ranar ƙasa da ƙasa ta al'adun Tubu a ranar Lahadi 15 ga watan Satumbar. kamfanin lancin labarai anp ya ruwaito cewa al'ummar tubu na niger chad da libi ta kumshi sama da mutane miliyan ɗaya a wannan bikin za a baza albarkatun al'adu na wannan al'umma da ke rayuwa a yankin tsakiyar sahara tsakanin niger da chad da kuma libi sai rahoton namu na musamman a al'adun nijar sarko ko masu kamun kifi na da matsayi mai mahimmanci a rayuwa ta yau da kullum musamman a cikin al'ummar da ke rayuwa a gabar kogin isa mun kai la sumana wanda ya gadi wani al'ada ya yi karin bayani a hirar shi da salamatu kadiri fili fili baro koyo di kan nuni sakire masu kamun kifi na gargajiya da aka fi san da masunta sun karkasu zuwa rukuni da dama kowane da kwarewarsa kuma na kasancewa mai rike da tarihi da ɗorar wannan al'ada mun kai la sumana yayi bayani masinta kala hudu ne akwai masuntan da suke kira aljanin ruwa su ne ake kira farmai kabande akwai maina kafara da kuma maida kafaro waɗannan su ne masunta hudu da su ma aljanu ne duka wanda bai fito cikin tsatsan waɗannan masinta ba to ba zai zama masinci ba. masinta suna kasancewa mutanen ruwa a kowane lokaci suna tare da aljannu a cikin bukukuwansu na gargajiya da kuma tsafe-tsafe kamar yadda mun kai Bella Sarko ya bayyana musar mai kabande ne muna aiki waje da kuma cikin ruwa muna kira aljani cikin ruwa babu wani aljani da ya mallaki masanci sai wanda ake kira aljani toro saboda toro shine ya alkawari da masinta a lokacin da aljanu suka kori aljani sarkin ruwa suka fitar da shi daga cikin isa ya kira maina na fara sai sarkin ruwa bai karbe shi ba ya ƙara kira zingibaro bai karbe shi ba sai kira farmai ya zo ya kira masa wani aljani da ake kira Musa. Sai ya zo ya kori aljanun daga cikin ruwa shine alkawarin masinta da aljani da ake kira toro. Amma waɗannan masinta hudu duka iri ɗaya ne kamar wa da ƙane ne uwa ɗaya uba ɗaya. A cewar ɗaya daga cikin waɗannan masanta waɗanda suka gada daga uwa zuwa uba su kaɗai ne suke kasancewa tare da ruwa amma a yau ana ganin mutane da ba san komi ba da suke rungumar wannan aiki ba tare da samun wani horo ba. Masanci da zai shiga ruwa abin da ke cikin ruwa yana iya cin sa wannan ɗan koyo ne kama a ce wanda bai gaji fawa ba ya shiga fawa ne irin su suna shiga ruwa amma ba su san komai na ruwa ba idan akwai haso ko kuma kada suna iya kama su amma idan aka ce maka wannan masinci ne dan gado ba abin da zai kama shi a cikin ruwa ganda ma suna da masinta da suke kira aljanu ruwa suna iya kira aljanin ruwa amma idan aka ce su zo su shiga cikin isa ba sa shiga sai idan ka gada ne ta bangare biyu to nan ne kana iya shiga isa Marala, masu aure karshen shirin kinan na Mauritian yau a huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.